hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki kowa ga tana tsakanin sango da aminu ibrahim na ya bai ga tana sango hankali hankali la ilaha illallah aiki zai lalata subhanallah aminu hankali la ilaha illallah aminu ya kare sango da nifa na rantsi da allah sango ba a ko ina ba aminu ibrahim ya kasai har abin da ibrahim ya kai tashi hankali da ƙarfi can jama'a motar lama yanzu ga iliya jargo iliya jargo ga shirin da shi da nura hassan ga ta nan za a yi tsohuwar kokowa ce ko bariya can wata shekara sadda eh, nura hassan ya yi ma aibo kaye biyu a cikin wannan hili to sai an kai katari to yanzu ga ta nan ba a kan wani shekara take ba an da yi wancan lokaci ya wuce amma shekara ba ta gane shekara ga su nan nuna ga hinan shina addu'a yana shaida wa Allah saboda kun san kokowa ba ta da reni wallahi ta nan Yahaya Jargo da shi da Nura Hassan ga anan za a shirin gamuwa. Subhanallah. Kuje. an bushe ga ta nan an bushe tsakanin iliya dargo hankali hankali hankali nur hassan subhanallahi abincin yan maza da gaugawa aka ci na inji kwado da ya haɗa kunama ya ce abincin yan maza da gaugawa aka ci ne ka san iliya dargo ran maka maka gagayya ne shi yasa ya burtsatse saboda ya san nura ba karamin azalumi ba ne a cikin yanayin kokowa zalunci na kokowa nura ya yi nisa ba zalunci na aba mutum su ba lahi nura ya samu kama aiki zai lalacewa. kai guzalar nan kai da ilaha illallah nura ya kasuwa na rage da Allah nura ya kare iliyar Zarko ba a ta ko ina ba kowa jaye dogo haba ku jaye da nan ba kowa ga ta nan tsakanin hamisu nuhu da shi da haruna yaro kai kai kai da allah hukunta haba kamar mu ko shi yawan wulgayya gare ka gode a tanwa ta yan mabakai Ta, aje ina. ga horar kunan. Dogo ku bar wulgayyan nan kai, da ‘yan kai. Kowa ga ta nan tsakanin Hamisu Nuhu da shi da Haruna, yaro ga ta nan ga hannuwa take. samu an kan zalunci ba Tau. Aku aku ambil aja. subhanallah dau la Allah ya kankare ko wani da an karna mayyanci ne ko wani shi kajali hankali subhanallah aiki ya kware hanyar lalace ana son haruna haruna yaro hankali Hamisu ya kada wani Hamisu ya kada Haruna aiki ya lalace yaro yaro na na aka kasuwa yaro kana na tawa na wallahi yaro na na an kasuwa Na san tawa eh mai ilu yaro na na kwarai eh, tawa yanzu babu masu karitawa wallahi su zan zuwa su a nan kowa yawa ruwan yamai na da yin sha wallahi